Sallama da fatan alheri a gare ku ku masu jin mu da maraicen Alhamis din 21 ga watan Afrilu. Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka akan mitoci 25 da 22 da 16. Da kuma ta intanet a voahausa.com ko ta Facebook a shahin VOA Hausa. A nyamai babban birnin kasar jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A sauran sassan ƙasar ta Nijar kuma za ku iya kama mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya FM a birnin Kwanni masu gabatar da shirin. Jamila Kabiru Fage. Tare da Halima Jumrau. Shirin namu na yau akan tsarin iyali ne wanda aka fi sani da family planning. Haka batun yake Jamila za mu tattauna wannan batu mai sarƙaƙiya da kuma baƙin jini wanda yawancin magidanta ba sa son ji. Za mu tattauna batun ne tare da masana addinin Islama Malam Lawali alijibo daga ƙasar jamhuriyar niger Za mu tattauna da shi kai tsaye bayan amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook. Ku biyo mu ku kasance tare da mu a cikin wannan shiri na yau da gobe shirin matasa. To a Facebook mun yi muku tambaya cewa a ganinku menene muhimmancin tsarin iyali wato family planning a rayuwar ma'aurata ga amsoshin wasu daga cikinku. A Musulunci akwai wanda ya yarda su yi tsarin iyali, amma ba na yanzu da suke na son zuciya ba Allah ka ɗora mukan daidai, sako daga Zainab Sani Halliru. A gaskiya, ni tsarin iyali a guna ba shi da wani mahimmanci domin fiyayyen halitta Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam annabin tsira ya ce ku yi aure ku haihu ku hayayyafa don ranar alkiyama in yi alfahari da ku. saƙo daga Abdulkadir husaini Jambel. Yau da gobe a gaskiya dukkan matan da suke haihuwa a kowace shekara waɗannan sukan ya dace su family planning. amma matan da suke haihuwa bayan shekaru biyu zuwa uku waɗannan kan ba su da hujjar yin family planning Sako daga Awwal Abubakar Biri. Yau da gobe sai Allah, yau da gobe ke sa a mara amarya. Na fara wannan karin magana ne bisa maudu'in da kuka ba mu dama mu tofa albarkacin bakinmu bisa tsarin iyali Gaskiya bana goyon bayan wannan, tsarin Yahudawa ne, sako daga Alhaji Abbas bafface ledi Yau da gobe, matukar babu wata rashin lahiya ko cutarwa a ciki, to ina ganin ba shi da wata fa'ida, saboda haɗar annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce ku yi arme ku hayayyawa domin ina son in yi alfahari da jama'a ta ta hita kowane annabi a ranar kiyama, sako daga Abdullahi Latirisha Ashaka. Ba shi da wani amfani, saboda mun yi ya zama mana matsala. tsawon wata goma sha biyu ba ta ganin haila. Sako daga Nuruddin S. Abubakar. Tabbas tsarin family planning yana da amfani haka kuma yana da naƙasu. amfanin shi zai taimaka ma yaro wajen samun isasshiyar tarbiyya daga iyaye sannan zai taimaka ma mai gida wajen ciyar da iyali cikin sauƙi tare da ba su ingantaccen ilimi a makarantun kuɗi sannan zai taimaka wajen rage yawan mace-macen mata a wajen haihuwa rashin amfaninsa kuma shine a duk lokacin da mutum ya yi amfani da irin wannan dabara iyakance 'ya'yan da zai haihuwa tsakanin ɗaya zuwa biyu to idan allah ya jarrabe ka da yaronka sai ka ga yaronka ɗaya tal ya zo ya kwanta ya rasu idan kuwa su biyu ne to sauran ɗaya kenan a duk lokacin da wannan yaro ya samu rashin lahiya tabbas iyaye za su shiga mawuyacin hali kafin yaron ya samu lahiya idan kuwa ta allah ta yi to kaga shi kenan ƙurungus ka tashi a tutar babu ka shiga damuwar da ba ta da iyaka kenan har abada da fatan Allah ya kare mu da ayyukan da na sani sako daga Muhammad Suleiman garin rijiya ɗalibi a makarantar Findiga da ke karamar hukumar Akko a jihar Gombe. Yau da gobe a gani na shi tsarin iyali ana nufin ƙayyade iyalinka amma kuma shi tsarin iyali ta wani ɓangaren addini ya yarda da shi ta wani ɓangaren addini bai yarda da shi ba musamman idan kana gudun wahala Sako daga Sa'idu Sabo Auyo. Yau da gobe, tsarin tazarar iyali yana da mahimmanci don yakan ba da zarafi don kula da 'ya'ya, kuma yakan sa uwa ta samu ƙarhi a jikinta don kula da sauran 'ya'yan. Ina kira ga gwamnati da ta tanadi hanyar koyar da mahimmancin wannan tazara ga al'ummarta. Allah ya taimake mu. Sako daga Edward Malo. Yau da gobe, ni dai malamin jinya nake yanzu haka, wannan sashi nake dilin. amma ba zan iya wata magana ba a kan haka haramun ne ko halal ga mata masu son da iyali a matsayina na musulmi sako daga ahmad ladan girkau wa iyazu billahi yau da gobe ni wallahi bana goyon bayan duk wani tsari na rage haihuwa sai dai in haihuwar tana zuwa da wata matsala domin da yawa daga cikin 'yan matan wannan zamani idan sun yi haihuwa ɗaya zuwa biyu ko kuma uku sai ka ji suna cewa mazajensu ya kamata mu takaita haihuwa kuma mu huta kan hakika wannan ba karamin kuskure ba ne matuka sako daga Curuma mai turare dumjiya jihar da magaram Nijar. Yau da gobe duk da yake tsarin iyali abu ne da ya dade yana shan suka a cikin al'ummar Hausawa amma yana da matukar muhimmanci don zai ba da damar sauke haƙƙin iyali ba tare da mai gida ya shiga halin ni'yasu ba. Sako daga Ali Abdullah Doron Baga. Salam VOA hilin yau da gobe. Hmm, babbar magana. ɗan sanda ya ga soja sai ku tambayi malamai don mu bakinmu da goro sako daga alhaji umar forever gashuwa yau da gobe a gaskiya tsarin family planning da ma'aurata ke yi ni a gani na hanya ce ta samar wa uwa ingantaccen lafiya da ƙarfin jiki don haka ina kira ga ma'auratan da ba su amfani da tsarin iyali da su ɗauki darasin yin hakan domin taimakawa iyalansu sako daga sama'ila spati sankalawa Yau da gobe ikon Allah. Tsarin iyali a cikin wasu al'ummar musulmi ba ma so saboda annabin Allah ya ce mai arme mu hayayyafa domin ya yi alfahari da mu a ranar gobe kiyama. To abin da mu musulmi ba mu gane ba shine ‘ya'yan da ake haihuwa a yanzu kashi nawa ne cikin ɗari masu ƙaunar Allah da manzan Allah? Ni dai ba zan haɗa ba, amma ku ku lissafa a unguwarku. Matasa nawa ne cikin ɗari masu bin umarnin manzan Allah? Wannan shine tambayata. sannan duk mai so a yi tsarin iyali to wannan mutum sunansa kahuri a cikin al'ummar musulmi babu ruwansu da matsalar da take cikin yin hakan kuma an zo wani zamani kiri-kiri za zaka ga ɗanka yana zagin ka kamar ya samu abokin shi kuma ya mace za ku ga tana zagin mahaihiyarta kiri sannan ko a nan voa hausa duk da kuka kawo wani abu da zai taimaki matasa To idan BBC Hausa ta kawo kallon kwallon ƙafar Turawa za ku gani matasa ba za su saurare ku ba. Kuma kun yi wannan shiri ne domin matasa su ƙaru. Suna wajen aikin banza aikin da ba zai taimaki rayuwarsu ba. Kuma a yanzu haka matasan musulmi daga nan arewacin Najeriya zuwa matasan larabawa kashi 95 cikin 100 idan aka tambaye su da su je ƙasar Saudiya da kuma su je ƙasashen turawa su yi rayuwarsu a can wanne suka hiso. to kashi casa'in da biyar cikin ɗari dukkansu ƙasar turawa suke son zuwa saboda haka duk mai son ya haihi 'ya'yan shi da yawa saboda maganar annabin Allah to matasan yanzu babu ruwansu da maganar annabin Allah kuma san annabin Allah ya koma a baki ne kawai amma san annabin Allah bai je cikin zuciya ba kuma ga misali a ce a ɗauko malami limamin masallacin madina garin manzan Allah zai zo kamar Kano ko Sokoto kuma a ranar Juma'a kuma a ce a watan azumin Ramadan. A ware wani hili wanda zai yi sallar Juma'a kuma zai yi wa'azi. Sannan a kirawo Barcelona da Real Madrid su ma a ware musu hilin kwallo da za su buga wasa ga Messi ga rinaldo kuma su ma a ranar Juma'a za su buga wasa kuma a lokaci ɗaya. Kuma duk mai shiga wajen malamin Madina kyauta zai shiga, amma wajen shiga hilin wasan kwallo sai ka biya naira dubu. to wallahi tallahi gidan kallon ƙwallon ƙafar turawa shine zai cika makil kuma a wannan rana sai matasa sun yi sata sosai ko a cikin gidajensu ko a gidan makwabta saboda haka bambancin ƙin annabin Allah a cikin matasa yanzu a bayyane yake to kowa ya sani annabin Allah yana son mai bin umarninsa ne kawai ba wai ka haihi 'ya'yan yahudawa ba ka ce ka bi umarnin annabin Allah ƙarya kake yi Saboda haka ni dai ina goyon bayan tsarin iyali sosai. Sako daga Adam Salisu. To masu saurare kamar da muka shaida muku da farko mun gayyato Malam Lawali Alijibo masanin addinin Islama daga ƙasar jamhuriyar Nijar amma yanzu haka muna ta ƙoƙarin kiran duka lambobin wayar da ya bashi ba mu dace ba amma za mu ci gaba da gwadawa mu ga ko za mu dace mu same shi amma kahin nan za mu buɗe layin wayar mu wato biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ku kira mu kai tsaye mu tattauna da ku ku ƙara ah, ku mana ƙarin bayani idan ma a wasu malamai suna sauraron mu za su iya kira mu yi musu tambayoyi kahin Allah ya sa mu dace mu samu malam lawali alijibu to Jamila na'am kin ji ra'ayin mu na ƙarshe ji yayi bayani sosai ai Adam Amma kin ji me ya faɗa akan idan da wasan ƙwallo ake anya kuwa? Na'am. Anya kuwa ya kamata matasa su kira su mana bayani me yake nufi da haka? Amma ai wasan ƙwallo yanzu ba matasa kawai ba hatta iyayen, hatta mm. iyayen yara ma. Duk tara ke zama ciki. Yawwa in dai wasan ƙwallo ne ba. Yawwa. Eh, shi ɗauke musu hankali. Yawwa to Jamila kahin mu hara samun kira daga masu sauraron mu wato lambar tamu da ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. ga waɗanda ke biye da mu yanzu haka a facebook sun fara rubuto ra'ayoyinsu ko mm. ga jamilu ibrahim gusaune ko gas <laughs> to goods ya rubuto yana ce assalamu alaikum a gaskiya ina jin daɗin tsarin iyalina saboda yanzu haka na ga matata ta yi kyau yaro na na cikin ƙoshin lahiya ina murna da wannan tsari to kin ji mm. <laughs> yau wato wa kuma sai alhaji abbas baffa celedi ya mm. ce yau da gobe samun tazara tsakanin ma'aurata yana da mahimmanci sosai amma kuma na ji kamar mun karanto shi a can amsa su ta facebook inda ya ce a shi samsam wannan a yahudanci ne yanzu dai kamar har ya samu canjin ra'ayi kenan nan da dan yan mintuna kaɗan kenan alhaji abbas idan kana jin mu layin mu yana buɗe ka kira za mu so mu tambaye ka ya aka yi ka canza wannan ra'ayi naka haka game da wannan batu na tsarin iyali eh. To sai Sade Sa'idu Daura wanda ya rubuto yana cewa ina son ku su ƙara wayar da kan mutane akan tsarin iyali wanda baya nihin hana haihuwa ba ne, kamar yadda wasu suka fahimta. sosai ko yanzu haka dai muna nan muna cikin muna ci gaba da gwadawa muna ta buga lambobin malam lawali jibo da fatan Allah ya samu dace gaskiya ne jamila kamar yadda sade sa'idu daura ya faɗa za ki mm. ga akwai rashin fahimta sosai sanda duk wanda ya hito magana tsarin iyali zaki ga daga manya-manyan malamai sarakuna kowa ma kin mm. san menene ne halima da mm. akwai dan da akwai rashin fahimta a nan saboda kalmar da ake amfani da ita a turanci mm. tana da bambanci da idan an in aka fassara tunda da hausa zaki akwai masu fassarawa da kayyade kayyade iyali in ka kayyade kenan ka tsayar a iyakacin daya biyu ko uku kenan ya ishe ka to wannan kan da akwai eh, malamai da dama da suka yi amfani da aya da kuma ma hadisai mm-hmm. amma a nan ana nufin tsarin saboda akwai da suke haihuwa akai akai kuma yana sa su matan wasu ma suna rashin rayuwarsu ta wannan hanyar don haka da akwai bambanci kuma ya kamata a yi amfani da kalmar sosai sosai kuma na so da layi bai mana lalata ba da mun samu malam aliji ba akwai tambayoyi mahimmai waɗanda zaki ga koyaushe ana ce ce ku ce akai kamar shin tsarin iyali ya saba ma addinin musulunci yawanci zaki ga musulmi ne mm. a kasashen mu zaki ga su ne suke jayayya da, da, wannan batu na tsarin iyali ni kin san tambayar da nake da ita da na so na mishi in Allah ya yarda mun same shi ina son na yi mana cikakken bayani cewa shi tsarin iyali da ake yawan magana akai a kasar Hausawa me ake nufi ne da ko kuma menene gudumawar shi wajen ta da yaran idan suna da yawa ya kake ba su tarbiyya ko kuma ya kuma wani irin wahala yake haifarwa shi mai gida almisali sosai kuma kin ga kamar wannan magana kin ga akwai hadisin da ni ba malama bace mm. ba malama bace akwai hadisin da musulmi da yawa suke dogara a kai kuma kamar ya zame musu hujjar mm. Aihuwa 'ya'ya da yawa za su ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ku yi aure ku hayayyawa domin in yi alfahari da ku ranar tashin kiyama. Amma Jamila mu tsaya mu gaya mu kanmu gaskiya. Mu gaya wa kanmu gaskiya don Allah annabi zai alfahari da 'yan luwaɗi, 'yan maɗigo, 'yan shaye-shayen ƙwaya, 'yan shaye-shayen salusho. Saboda eh, in ka aihwa ka yi tarbiyyar da mm. annabi eh zai so wannan wannan da saboda amma kamar yadda adam, salisu ya bayani yace mm. ya ce yau ka ai zai tsaya ya zai kirikiri zai zagi mm, uban shi mm. ya za ta tsaya kirikiri ta zagi uwarta sosai to gaskiya ina haka kwanan to kin ga tunan ma akwai eh, akwai sannan kuma wata tambaya da na so da mima shi malalawali kisa akwai da yawa waɗanda suke in aka ce magana tsarin iyali sai ce ai ɗaya yake da zub da ciki da akwai wannan tsari ai magungunan nan da ake sha ai ɗaya yake to mm. na so da an tambaye shi me bambancin tsarin iyali da kuma da kuma eh, zub ciki daɗin abin kin san sati mai zuwa Allah ya kai mu za mu gayyato ƙwararren likita shi sosai shi ma mun gayyato shi ya yadda amma eh. kuma wani wani abu ya taso dole aka yi mishi uzuri yawa yawa sannan sannan na so na so na so mun samu malam alijibu wata tambaya ni da nake so in yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ko akwai wasu dabarun tsarin iyali da sahabbai suka yi amfani da su hmm. saboda akwai na ji malamai suna ta bayanai amma na so da shi malami in ya zo da sai ya gaya mana ya ce eh a zamanin eh, annabi sallallahu alaihi wasallama akwai hanya kaza hanya kaza hanya kaza to sai layin waya <laughs> samu bakin san yadda abin yake sosai sosai yauwa to ga hassan m atikiriti ne ya ce tsarin iyali abu ne mai kyau amma ya danganta da hanyar da aka bi don yinsa domin akwai yadda shari'ar musulunci ta yadda a yi shi sako daga hassan m atikiriti da watan za ku kasance tare da mu kuma za ku ci gaba da rubuto mana koma ku kira mu kai tsaye kamar yadda muka ce layin mu na bude wato lambar tamu da ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar to ga dukkan alamu ga kira mun samu hello salamu alaikum hello alaikum sannu ku da yau wa sannu ina wuni wa ke magana daga ina ibrahim ne daga zaria To Malam Ibrahim muna jin ka me za ka ce a cikin wannan tattaunawa da muke a tsarin iyali? Eh to gaskiya a gaskiya a dai gani na tsarin iyali ba shi ba ne laifi sai dai ta ya ka biyo hanyar da ka bi kake tsara iyali. Hmm. Shi ne zai iya zama cewa laifi. To kamar? A gaskiya ni dai ba zan goyi ka dinga shan kwayoyi yadda zai zo ya ta gayyara maka rayuwa ko zai zama maka wani illa ba. Hmm. Amma dai kai da kanka ma za ka iya ka kaye iyalinka ba tare da ka sha wasu kwayoyi ba. To kamar yanzu Malam Ibrahim, Ibrahim in nace ma kamar ta wata hanya za a iya kayyade iyali ba tare da shan kwayoyin maganin nasara ba. eh a akwai irin yadda ake yi kamar withdrawal method da sauransu dai duk irin wayannan dabaru dai na tell irin na karatun daɗin na. Mm. wanda ba dai lalle sai ka sha wasu magunguna ba to mm. karfin jikinka ne zai iya ya baka wannan amma kuma idan na dawo ta fannin da ake magana kamar tarbiyya babban abin da nake gani a cikin dalilin da yasa yake ake samun matsala wurin tarbiyya shine a gaskiya a zamanin mu na yanzu an samu wasu lokaci ne wanda uba ko zama uba ya fita daga cikin al'umma muna da iyaye muna da manya muna da kowa da kowa amma ka duba cikin al'umma gaba ɗaya babu uba so sai zama na cewa gaskiya yana da wahala ɗa ko kowaye ma cikin gida ya fito ya ɗauki wani alkibla da wai ake so mutum ya zo ya ɗauka idan kana so mutum ya shawaran ka ko ya ɗauki abin da kai kake so kake tsammanin cewa shine mafi a'ala to kai dole sai ka zo na kayi wannan abun a wurin ka yake koya idan bai koya a wurin ka ba ba yadda za ka yi kake mishi wannan abun shine mafi ala kana so ya karatun kur'ani ko kana so ya koyi karatu ko ya samu lokaci ya yi respecting na time din da shi yake fita ya je ya yi wasu abubuwa idan kana so ya yi respectin wannan to dole sai ya koya daga wurinka. Yawwa muna godiya sosai Malam Ibrahim mun gode sosai Malam Ibrahim yawwa ga kira mun samu daga jihar Zamfara. Salamu alaikum. Ina jin yanzu zamfara mun ya aje to yanzu ga mubi ina jin. Mubi, eh, hello, salamu alaikum. Alaikum salam. Wake magana daga mubi. Sunana Ibrahim Hamidu. To yau Ibrahimomi muke ta mm. samu. To Malam Ibrahim kana lahiya? Lahiya yuka. Lahiya lau muna sauraron kowace gudunmawa za ka bamu wani ƙarin haske za ka yi. Eh, akwai hadisi da yake tabbatar da family planning na yana da kyau. To. inda yake tunawa akwai withdrawal process, akwai abstinence, akwai kuma an ba da bayan bayani akan magani kuma. to sai dai matsalar magunguna nan gaskiya wani lokaci yana ba masu wahala hmm. yana ba masu sha wahala ko hmm. don wata za ta yi sai ta yi period wata daya hmm. wata wata biyu yau za zai gaho mutu matsala gaskiya to dole ne a kanci matsaloli amma yin family planning in don wani manufa mai ma'ana ne yana da kyau Hmm. matsalan in mutum kamar mace za ta je aikin haji ba ta fulani gaskiya zuwan ta haji zai wuya hmm, to mun gode gaskiya ba hmm. don ba za ta ce ta haihuwa sauki ba daga wurin awo za auna za ce to wannan tana da tana da kishi ta je aikin haji ce yawa to mun gode sosai mun gode sosai mala ibrahim Hello? Yawa ga kira mun samu daga Adamawa. Hello, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ah, rediyon ka na kunna malam na Adamawa. ya eh, haƙuri kashe rediyon ka. To bari in kashe, bari in kashe Hajiya. Yawa, to ya sunan ka? sunana abu ali jalib walala daga bodwe ward shanar local government adamawa state nigeria a ni dai na tsaya abu ali na tsaya dai abu ali na eh, iya yawa to me zaka ce magana da nake son faɗa akan magana eh, tsarin eh, eh, iyali magana family planning nan mm. a gaskiya wannan abu family planning na hajiya yana da amfani matuka to eh amfanin sa shine kamar zai misali da ni kaina yanzu da aure na shekara sha hudu zuwa sha biyar amma yanzu haka ina da yara sha daya mm. dalili ko ba komai yasa haka ba saboda maganar rashin amfani da wannan tazara haihuwa shi ya jawo haka mm. yanzu kaga da aure na ɗan karamin shekaru na tara yaya in ba na yi da gaske ba kuma karshen abunda wani malami nan gaba ya faɗa cewa annabi ba zai haifa da yaran ba ga ni da wannan hadisi ne amfani kuma kaga gashin zumban mai da hankali ba kusan ina cikin saka mai gaskiya to Allah ya kyauta to Allah ina jan hankalin mu matasa kuma mu maza dan Allah gar mu yaudari kanmu da wannan hadisi idan muka san ba za mu yi amfani da shi da gaske ba mm. to mala abu ali muna muna maka adda Allah ya taya ka riko kuma Allah ya taya ka ya taimaka wajen tarbiyyantar da ƴaƴan da ka aihuwa Allah ya rika shekara da shekaru ina neman ku ba samu ba kaga sai yau BOA to mun gode sosai mala abu ali daga Adamawa za mu je jihar Nasarawa Hello, salamu alaikum. Ba da salam. Wake, sani ina wuni? Ina gajiya. Ba gajiya wake magana daga Nasarawa. Eh, Ashiru Ahmad ne daga Nasarawa. To, Malam Ashiru muna sauraron ka. Madalla ga. To, ni gudunmuwan da zan bayar nawa. Mm. Shi ne akan wannan magana da kuke na family and plan. Eh. Yawwa, gaskiya yana da amfani ta tazaran ta maganan tazaran haihuwa. Mm. Ba haka ba ne. So, duk abin da za a ce yana da amfani misali idan ka ce za ka yi ko da yaushe a ce mutum ba ɗan tazaran. Akwai mm. matsala yanayin kwale kiri Allah ne shi ne yi. Ko ba haka ba? Sosai. Ko ba haka ba ne hajiya? Haka ne ranka kai daɗi. Yau, to mun gode sosai da wannan ra'ayi naka. Gashi a uh, Hafsat Ɗahiru, ko mun samu wani kira ne? Hello? Hello? To ga dukan alamu yau Hafsat Ɗahiru ta ce salamu alaikum ni a nawa ra'ayin tsarin iyali ya halatta a musulunci tun da aka kawo yadda za a yi shi don a zamanantar da shi don an zamanantar da shi ko ba laifi ba ne dogaro da halin da mata suke shiga ta dalilin ciki da haihuwa. Mm, gaskiya yanzu adamawa ga wani kira yanzu daga adamawa. Hello, salamu alaikum. Wa ke magana daga adamawa? Muhammad Nasir ne yake magana daga kamar karamar hukumar Gombe. To Malam Muhammad Nasir muna sauraron ka. kayyade iyali na kika yana da kyau amma ba kowace ba kamar yadda kuka ce kayyadewa da kayyade na yawan su a addinance haramun ne mm. amma tazara addinin musulunci ma aiki ya zo da iyali mm. tazarar yaya mm. da yadda ta yana da kyau a addinance Ka ba da tazara tsakanin iyali don zai ba wa 'ya'yanka lafiya da kuma iyalin naka lafiya. Mhm. Malam Muhammad Nasir babban matsalar da ake huskanta akwai wasu malamai da yawa waɗanda sun dage akan cewa wannan wannan family planning wato wannan tsarin iyali ɗaya yake da zub da ciki. Eto, eh ga yadda wasu yadda suka fahimci abu ta san fassarar da ake wa family planning ma ya ba da gudunmawa sosai mm. don wasu ka ce mata kayyadin iyali wasu ka ce mata sararar iyali mm. to su wasu sun biye ga fassarar da aka mata ba su tsaya sun duba mai kyau sun gani ba mm. amma hakika wasu ba suna kayyadewa amma kayyadewar haramun ne amma kuma tazarar yana da kyau sosai saboda a ganin ka saboda me yake da kyau eh don zai kara wa ita matar lafiya su ma 'ya'yan za su zo yadda za su samu za su zo a koshin lafiyarsu kuma za su samu kulawa mai kyau kafin a sake samun wani yawwa to muna godiya sosai malam muhammad nasir da wannan gudunmawa da ka mu mun gode sosai za mu je jos jihar plateau hello Assalamu alaikum Halima. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala ke magana. Sunana Alhaji Kabiru Highlanders daga 'yan shanu Jos. To Alhaji Kabiru Highlanders muna jin ka. gaishe min da mai ta ki aiki. Jamila ga tanan tana jin ka aiki. ma. of Arsenal na gode ya aiki. Yawwa <laughs> ya aiki alhamdulillah ka san dai yanda dai lamarin Arsenal din yake. To alhamdulillah gaskiya na goyi bayan tazarar aihuwa gaskiya sosai sosai ɗari bisa ɗari. To saboda me? Alhamdulillah. Kin ga in ka kayyade kayyade ba wai domin Allah ne dama ya san yawan ƴaƴan da zai baka. Mm. Amma in ka tsara su yanda shari'a ma ta ce kai kanka za ka ji daɗin rayuwarka sannan ita kanta uwar da ta haifi yaran za ta ji daɗi. Amma ban goyi bayan a ce a'a zan haifi 'ya'ya biyar shida bakwai ba tare da na ba su tarbiyya ta gari ba domin ba irin wannan al'ummar annabi ke so ba magana ta gaskiya a wai yuyuyu ake so ba a al'umma masu albarka mm, al'umma masu albarka saboda haka in dai za a tsara yadda addini ya ce to ina goyon baya amma an ka tsara ne da wani wani fa wata karka sha wahala a rayuwa to ba na tare da wayannan saboda haka gaskiya kayyade iyali yana da kyau sosai sosai na gode mu yawa mun gode sosai Alhaji Kabiru Highlanders daga Jos jihar Plateau To Jamila yawa mun gode sosai yawa muna da sauran ɗan lokaci eh. Jamila ga kuma waɗanda ke sauraron yawa to. Da akwai Na'ima Usman da ta ce yawan haihuwa da ba tarbiya shi ya kawo mana yawan Boko Haram. To sosai wannan al'amari ne wanda zaki ga um, magidanci ko in ce uba ya aihi 'ya'ya da yawa wasu bai masa inda suke kwana ba wasu a masallatan unguwa suke bacci wasu a gidan makwabta wasu a zauren makwabta suke bacci kin sa abin da yake saboda haka dole ne dole ne mu rika tsayawa mu dubi kanmu gaskiya mu ba kanmu magana kin san yanzu abin da ta tuna da muke yi ma yanzu a shafin Twitter yan kudancin Najeriya sun yi tambaya mai muhimmanci cewa wai shin almajiranci yaya ne muke cewa almajiranci a addinin Islama ne ya to kin gane su kuma eh, eh, kina ganin cewa mutane da dama saboda ba su da isasshen abinci ne shi yasa suke fita bara abin da ake kira almajiranci kenan to ta yaya mu ba wani hujja zamu ba su cewa ba shi da alaka da addinin islama to kin gani malamai kalubalen ku saboda dole ne ku hito kuna bayanai in ba haka ba wanda ba musulmi ba wanda kuma bai san abubuwan ba zai ɗauka haka ne wato tanadi ne na cikin addinin musulunci da gaske kuma da gaskiya dai annabi ba zai alfahari da irin ya'yan da ake gani yanzu ba suna yawo suna abubuwan da ba su kamata ba masu saurari iyakacin shirin kenan a madadin jamila kabiru fage da des makonan da injiniyan mu mr skip da kuma ibrahim idris jamilu ibrahim gusau sade sa'idi daura da suka rubuto mana ra'ayoyinsu ta facebook halima jimarau ke sallama da ku ku huta lahiya lafiya wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na jiki su yau da gobe muryar